to wanda ya goyi bayan tarayya ni na yi roƙon Allah Allah shi sa ka shiga annabi ni na yi roƙon wanda goyi bayan tarayya Allah shi sa ka shiga annabi ni na yi wannan duk wanda ya goyi bayan bazu Allah ne mai albarka nafari wanda ka bi dan wanda ka bi dan cikin in da in kana bi da magana na tare ka zagi magana ban tare ka gane